وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بركم لساك سادوا أو نرمجد الدين ماكو ماكو لم يكن كرم النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر والنفر ما له دكتور محمد الثاني عمر يومنا تقف جوة الرجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya ta 2020 wannan shi ne darasinmu na 71 a cikin wannan littafi satin da ya gabata mun fara tsokaci a kan zazzwatu fulani yakin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi da wasu tsageru da suka taso suke ganin hukuncin da aka samu a fatifu Magga da irin nasarar da aka samu ba ta yi musu ba suke ganin kamar dai ya kamata su ɗan daɗa latsa musulmi ko allah ta'ala zai ba su ko za su dace aka yi mun faɗi cewa ma'aiki sallallahu alaihi sallam ba shi ya farar da yakin ba a labari ya zo masa cewa ga tanadin da suka yi kuma ya tura 'yan sako suka bincike kuma binciken ya tabbatar da cewa yadda labarin ya zo haka lamarin da sha'an ne don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutane wajen dubu goma sha biyu ina jin za mu tashi alwasulu ila hunayn wa bad'ul qital yace sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu hatta wasalu hunayn ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس وكان مالك بن معوف وقبيلته هوازن ومن خرج معه قد سبقوا ودخلوا الوادي ليلا وكملوا في الطرق والمداخل والشعاب جزاك الله خيرا والمضايق وأمرهم مالك أن يرشوا المسلمين أول ما يرونه ثم يشد عليهم شدة رجل, رجل واحد في عماية الصبح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الوادي يروي ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيقول لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أولية تهامه أجوف حقوق أي واسع حجر إنما نتحجر فيه انحدارا قال وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكملوا لنا في شعابه وأحمائه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا فوالله ما راعينا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وش وانشمر وانشمر الناس راجعين وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد وركبت الخيل وركبت الخيل بعضها بعضا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وأسامة بن زيد وأيمن ابن عبيد وهو ابن أم أيمن والفضل بن العباس رضي الله تعالى عن الجميع هذه هي الجولة الأولى من المعركة فوجئ المسلمون فيها بتلك الحشود الكبيرة التي كانت تكمن لهم في الوادي خرجت عليهم وهم في سيرهم منحدرين إلى الوادي لم يستقروا بعد وأعداؤهم قد سبقوا واستقروا وتهيأوا وتهيأوا وتهيأوا تهيأوا فلاحت للمشركين بارقة نصر وغلبة وانكفأ المسلمون راجعين ولعل في ذلك التراجع خيرا إذ جنب المسلمين القتل في صفوفهم وفي ذلك حكمة من الله عز وجل وتربية عملية لأولئك الذين افتروا بكثرة جيش المسلمين اطمأنوا إليها فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فكان ذلك بسبب من أنفسهم بينه الله تعالى لهم في قوله سبحانه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين كما قال سبحانه لأهل أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذه الأسباب التي قد يراها الناس أيسر من اليسير كانت لها تلك العواقب فكيف بمن أعرض عن دين الله واتخذه وراءه بجريا وحارب الله ورسوله بالمعاصي ليلا ونهارا ثم هو يستطيع نصر الله تعالى له قال يتي يصور يصوى ونن كوري رسولين ثم يدعى كفار يجي ما يكي صلى الله عليه وسلم دو ذنب سكي تارد الشيء suka tafi har sai da suka isa wannan wuri wadi da ake kiransa hunai manzo sallallahu alaihi wa ya haɗa rijinarsa ya jera su ya ba su kowa ya ba shi tuta ya raba jagoranci a tsakaninsu shi ko malik ɗan auf wanda yake jagorantar ɓangaren kafirai da kabilar Hawazi da wanda suka fito tare da su shi sun rigayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da jama'a sun zuwa wannan inda wurin da za a yi domin su ba su zo ba sai da safiya da asuba su kuma tun cikin dare ma suka je suka suka ɗaɗɗauki wurare suka fi ɓuya a kan hanya da mashiga mashigai mashigai da kuma tsakankanin duwatsu da inda ba tunanin ma da mutum duk aka ji aka kukwanta su ya musu umarnin kawai da musulmai sun shigo tsakiya su yi musu ruwan kibiyoyi kan su saurara musu kawai su musu kwaf ɗaya to da sanyin safiya manzo sallallahu alaihi wa sallam da musulmai suka shigo wannan kwaji jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda ya riwayar abin da ya faru a wurin inda yake cewa lokacin da muka tunkaro wannan kwari na hunai ai kawai sai muka dinga gangarowa muna tafiya muna shiga kan motsaye muka shiga ta wannan kwarin da ake kiransa eh, kwarurrukan da suke tihama ya ce kwari ne wanda yake mai yalwa ɗi yawan jama'a za su iya kwarara su shiga ya ce da sanyin safiya ashe mutanen nan sun rigaye mu zuwa wurin sun bukuya a lungu-lungu da saƙo-saƙo sun riga sun yi shirin su tsaf sun tsana tarko jabir yake ba mu kula ba ai muna sai da muka zo tsakiya sai muka ga kawai ana yi mana kwaf ɗaya ana kawo mana hari a lokaci guda mutane sai suka gigice don haka sai aka juya ba wanda yake ta wani yake wasu dawakan suka bi ta kan wasu dawakan wanzu sallallahu alaihi wa sallam bai matsa ko ina ba da shi da abubakar da umar daga cikin iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali sayyidina al-abbas sayyidina abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib da ɗansa ja'far ibn abi sufyan ibn al-harith da usama dan zai da kuma ayman dan ubay dan ummu ayman da kuma al-fadl dan abbas duka suka tsaya su ba su gudu ba malam ce wannan shine zagaye na farko na wannan yaki yadda aka shammaci musulmi da wannan mummunan tanadi wanda suka kuya suka yi musu kwanta-kwanta a cikin wannan kwari suka fito a yayin da suke gangarowa ba su ma ya da zango ba maƙinsu sun riga sun rigaye su sun yi shiri don haka mushrikai sai suka rudu sai suke ganin kamar sun shi nasara da suka ga musulmi sun juya za su yi gudu malam yake wannan juyawar da musulmi suka yi lallai ita ce alkhairi gare domin sun nesanta kansu gabarin a yi musu kisan kiyashi domin da sun daɗa kutsawa ciki to a arha za a gama da ma'ana wannan sai ya nuna maka ba dukkanin gudu ba ne allah ta'ala ya hana gudun da za a yi domin a shirya wannan yana cikin dabarar yaƙi, abinda ba a so shine mutum ya gudu ya bar wurin domin yayin da ka gudu ka bar wurin to ka sanya ɗanka ɗan uwanka kuma a cikin garari shi shi kenan sai a mai ƙofar rago sai a gama da shi malam ya ce lallai wannan abu da ya faru akwai hikima akwai manufa daga Allah subhanahu ta'ala kusan tarbiyantarwa ce a aikace ga waɗanda a cikin musulmi a fari a karan fari suka rudu suke ganin cewa fa suna da mugun yawa mutum dubu goma sha biyu har ma wasu suka ce lannan dabal yau mai kila ai in dai yawa ne yake ba da nasara to mu yau ba dama ne to wannan sai ya zamto matsala ce wadda da kansu cikas ne suka kawo shi domin duk tanadin bawa to ana so kada ya rudu da wannan tanadin nasu shi dai ya iya nasa amma ya bar sakamakon da ubangiji kada ya ce ni tun da na yi ka na tsira ni babu ji Allah ta'ala sai ya barka da iyawarka sai ka kuma ka kasa eh, tsira ya ce shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin Qur'ani yake cewa tabbas ubangiji maɗaukacin sarki ya ba ku nasara ya ba ku cin nasara a gurabe na yaƙi da dama yake ku tuna ranar yakin ne a lokacin da yawan ya ƙayatar da ku kuke ganin ku kuntum ba kun isa ai dole sai ku to amma sai yawan ku kuma bai muku amfani yace kai sai da ma a farkon lamari ƙasa diyal wacce ta yi muku kunci kuka rasa ina za ku sa ku. kuka juya kuka ba da baya a guje yake a daidai lokacin sai Allah ta'ala ya saukar da nutsuwarsa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da kuma muminai Allah ta'ala ya saukar da wata runduna ta mala'iku wadda ku ba ku ganta ba ma da idan Allah ya ɗanɗana wa kafirai mugunyar azaba a wannan fili lallai irin haka shine sakamakon kafirai suratul tauba ayata 25 zuwa ayata 26 ubangiji subhanahu ta’ala kuma a suratu ali imran aya ta 165 yace yanzu duk sanda wata musiba ta same ku sai kuwa kamar an dada ninninka muku ita sai ku dinga tunanin cewa to yaya haka ma'ana yanzu musiba ta faru sai kuwa kamar ta yi ninkin ba ninkin din ta baya kuma sai ku dinga tambaye tambaye kuna cewa to me ya faru ne ina matsalar take sai Allah ta'ala ya ce wa ma'aikinsa ka gaya musu matsalar daga wurin ku take qul huwa min indi anfusikum wannan rashin cin nasara da koma bayan da aka samu laifin ku ne Allahu akbar ka duba wannan dan uwa idan ya kasance wanda suke jihadi tare da manzon Allah sallallahu za su yi wani abu wanda ba daidai ba su wa Allah ba daidai ba Allah ya jarrabe su da wannan aiki kuma sannan ya sokar da aya ya ce matsalar fa daga gindin ku take a wurin ku take ma'ana har sai kun gyara Allah zai gyara mu to ina ga waɗanda kuma ba tare suke da ma'aiki ba sallallahu alaihi ka gaya musu matsalar daga wurin ku take hakika Allah mai cikakken iko ne a kan ku malam yace wannan sabubba da mutum yake ganin kamar sun fi komai sauki tanadi ƙarfi isa tun batsa iko da mutum yake ganin ya mallaka don haka zai abin da ya ga dama to amma ka duba fa kaga sai Allah ta'ala ya zarewa abin tasiri sai a samu nunan sakamako to me za ka ce dangane da wanda kuma gaba ɗaya ma ya juya baya ya yi shakulatin ɓangaro da biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da addinin Allah ya yi wurgi da shi a bayansa baya kimanta addinin Allah kai wani ma za ka ga ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah ta'ala ta hanyar bayyana sako babu dare ba rana ba ƙaƙƙautawa sannan kuma wai ya dinga ganin yana ta addu'a Allah ya yi jinkirin taimakonsa wayan san sahabban ka'in da na'in fa biyayya suke wa Allah amma da suka samu zaniya sai Allah ta'ala sai ya damƙe su mai cikin zamiyar anan kawai shine wasu daga cikin da suke ganin kamar wannan kalmar ba kuskure ba sai in suka ce in dai yawa ne ke ba da nasara to mu yau babu ci lalla gulabal yawan yuqilla a tare da waɗannan akwai annabi fiyayyen halitta shugaban annabawa wanda ake masa wahayi kuma umarni aka yi mai ya fito amma sai aka jarrabe su har aka ce kul huwa min indi anfusikum kenan abubuwa da dama da suke samun bayi na koma baya cikin rayuwa da matsaloli ta fuskar tsaro da tattalin arziki da koma baya a abubuwa bangarori na rayuwa lallai bayi idan suna son canji da su binciki kawo kansu kul huwa min indi in dai bayi suka gyara suka binciki kawukansu kowa ya san me yake batawa ya gyara daidai gwargwado to shi kuma Allah ta'ala automatically sai ya gyara wa mutane yanayin amma yayin da ni ban gyara nawa ba kai baka gyara na ka ba wancan bai gyara ba amma a gefe guda muna tunanin a tunda muna da wani wani shi zai gyara wannan wanan kawai ba dan bada masa zai kai a lokaci ya wuce ba abin da zai gyara ba sai kowa ya gyara domin inna Allah la yughayyiru ma bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim malam ya ce tabbatar da ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ne da irin sadaukantakar da ya nuna da kuma waɗanda suka wanzu tare da shi shine sabatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa shaja'atuhu wa man baqiya ma'ahu thumma 'audatu munhazimin da kuma yadda su ma wanda suka karaya din suka juyo suka dawo يتي لما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من انهزام الناس ثبت عليه الصلاة والسلام وانحاز ذات اليمين وهو على مغنته الشهباء ينادي الناس بالرجوع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ده يجا متاني sun karaya سي ya tsaya a wurin ba inda yake yana kan alfadararsa da yake kira shahba duba da ya tashi sai ya kai ka san matsoraci ba zai hawa alfadari ba zai ke fagen fama sai ne mu doki wanda shi ne mai ƙarfi mai jimiri ne amma sai ya hau abin da ba shi da gudu yana ma yi shela ga mutane ina za ku je ku dawo يتي أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح عن العباس رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له فروة ابن نفاذة الجزاد فما التقى المسلمون والكفار فلم مانعوا كوف مانع لهم فما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مسلمين فطفق رسول الله يركض بغلته قبل الكفار قال العباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله قال رسول الله أي عباس نادي أصحاب السمرة أي الشجرة أهل بيعة الرضوان قال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر فنظر الله صلى عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتاله فقال وسلم هذا حين حمي الوطي قال ثم أخذ سلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته بما أرى والله ما هو إلا أظماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا يكي الإمام مسلم يا رويت أكثر صحيح لقى العباس بن عبد المطلب يكي تشوى ناهل الشياك وحنين تارد مائكي صلى الله عليه وسلم للزم تشيش دنيل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بمربد الشباب ma'aiki sallam yana kan wata alfadara fara wadda wani da ake kira firwa ibn nufasa juzami ya ba shi kyautarta yace ai da musulmi da kafirai suna yin karan facca sai musulmai suka juya suka ba da baya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana yin yanayi wa wannan alfadar tasa kaimi yana kutsawa cikin kafirai abbas yana cewa ni ne nake rike da linzamin wannan dabba tasa ina ina ina ta saboda ba na so ta sauri abu sufyan kuma shine yake dafe masa siddi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira abbas yace Abbas yi shela a cikin mutane kace ina waɗanda suka yi cabba suka nuna goyon baya a sulhul hudaybiyah a ƙarƙashin wannan bishiyar ta samura al'abbas ya yi shela dama ya kasance mutum mai sauti yana cewa ina ma abota bishiyar nan ta alkawari ah, ai yake ba da labari ya ce ai sai na ga sun wata irin juyowa sun yi wata irin amsawa da suka ji sauti idda ka san saniya ce ta ga sabuwar haihuwa ta ga za a taɓa 'ya'yanta yadda take biyo wanda ya zai taɓa 'ya'yanta suka suna cewa amsawar ka, amsawarka ka suka dawo fagen fama sannan aka kira kuma al'ansar mutanen madina su ma ana ina taron mataimaka ma'aikin allah ina taron masu masaukin manzan Allah sannan aka zo kuma aka dinga kiransu da sunayen ƙabilunsu banu al hari ibn al-khazraj duka aka dinga kiransu yace ai da na hanga sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kutsawa yake cikin kafirai babu kaskautawa maimakon ya tsaya sai an bashi kariya a dannawa yake yi shi yasa musulmai su ma hankalinsu sai ya tashi suka kasu bashi ya cutu sai suka dawo su ma daga nan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dauki tsafan kwani ya ya ya jefe su da su yake cewa dukkanin su za su karaya na rantsi da ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na je na leka ga yaya yanayin yaki sai na ga abinda nake gani kusan wannan tasirin wannan tsafan kwani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera ya jefa sai suka fada musu idanunsu sai izanto inda ka san waɗanda duk aka tura musu a cikin idanunsu kuma lamarinsu ya dinga ja da baya sai izanto sun samu koma baya ya zo a cikin sayin bukhari da muslim wani ya ce wa albara ibn azu ku ne waɗanda kuka gudu kuka ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Hunayn sai albara dan azu ya ce wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba hawazin a wannan ranar sun yi amfani da salo na harbi bayan sun yi kwanta-kwanta sun buya ba mu yi aure ba suka yi mana ruwan jibiyoyi. yana gaya masa asalin dalilin guduwar suka ce lokacin da muka kai musu farmaki sai suka tarwatse mu kuma sai muka ji muna ɗiban gani ba. sai suka dawo suka kare mana ruwan kibiyoyi yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan alfadara safara abu sufyan ibn Hali yana rike da linzaminta yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cewa anan nabiyyu la kadhib ni annabi ne ba ƙarya nake ba anan mu abdul muttalib ni ne dan dangi dan gidan abdul muttalib a wannan gabar abinda ake so mutum ya fahimta shine sahabbai mutane ne abinda ke razana mutum dan adam yana razana su mutane ne amma mafiya kololuwa cikin cika ta mutane ta fuskar imani da kuma kyawun aiki don haka idan ana magana sahabbai ba a magana akan masumai akwai waɗanda suke domin ba annaba ba ne ba mursalai ba akwai waɗanda suke ɗaukan kamar irin waɗannan gaɓoɓin su zamto kamar wani gurbi ne na suka ga sahabban ma'aikin su ce ai sun gudu ba ranar yaƙi kuma Allah ta'ala yake wa mai yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal akwai da yawa wanda suke ne sauke waɗannan ayoyin a karkakan sahabbai kamar yadda ‘yan shi'a suka sauke wannan ayoyin a kan na Usman suka ce a yi ya gudu ranar Uhud to a dunkule shi gudu ɗin a ranar yaƙi malamai sun kasa shi kashi-kashi ba dukkanin guduwa ba ce take laifi guduwar da za ka tozartar da 'yan uwanka guduwar da babu waiwaye babu dawowa wannan ita guduwar ita ce guduwar da ba a lamunta ba ba a yi amma guduwar da za a gudu a je a yi shiri to wannan babu matsala a kanta ban ma ya waje ba idan hali ya tilasta sai an yi haka ya waje ba a yi haka sannan kuma yaban da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu da gafarar da ya yi musu alkawari da sakayya aljanna da ya tanadar musu to ko da ma a ce wannan din ya zama laifi to duka ya nutse a kogin wannan kyakkyawan ayyukan nasu don haka lissafi ake na kyawun aiki ba lissafi ake ba na ɗaiɗaikun kurakurai nan da can wannan ba shi da wani tasiri ya zo a wurin ibnu ishaq babban malamin sirar nan da sanadi mai inganci daga sayyidina al-abbas yake cewa lokacin da ke shela yana cewa mutane su dawo sai suka karba suna cewa karbawarka karbawarka ga munan sai kaga mutum yana ƙoƙarin ya juyo da aka larra raƙuminsa amma baya iyawa saboda turmutsutsun mutane sun ji kira da irin taken da ya fi musu duniya da abin da ke cikinta shine an ce ina mataimaka manzon Allah an ce ina waɗanda suka dau alkawari a ƙarƙashin bishiya kan mu mance wanda suka yi wannan caffa a ƙarƙashin bishiya alaihi sallam ya musu take ya ce babu ɗaya daga cikinsu da zai shiga wuta kuma yadda hadisin ya zo fahimta la yalidu an-nara ahad baya tahta dan haka kowanne ikirarin da yi mutu, to ya fi musu duniya da abin da ke cikin sai aka motsa wannan ya nuna maka cewa dan adam imani yana yin ƙasa kuma yana yin sama dan adam yana buƙatuwa zuwa abin da zai caja masa imanin domin idan imanin ya sama to shine zaka ga ya ninninka aiki idan imanin ya ƙasa baya kula da caja shi to sai kuma ya je ya afka inda ba a su sai kaga kawai mutum ya ɗauki silkensa ya saka a wuyansa ya ɗauki takobinsa ko kwari da bafarsa ko makarinsa da yake abin nan da shi kawai sai kaga ya ƙyale ma abin hawan ya sauka ya ƙyale abin hawan burinsa shi ne ya zai zo inda ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam manzo sallallahu Alaihi wasallam bai karaya ba ya kasance a cikin matuƙar kafuwa da tsayawa tare da cewa 'yan ƙalilan ne suke kewaye da shi cikin sahabbansa a wannan yanayi mai tsanani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin gaba dai gaba dai cikin gaggawa akan wannan alfadarar taka yana tunkara ko daura da abokan gaba al-abbas shi kuma yana da shela albara'u ɗan azib Allah ya kara mai yadda yana ba da labari irin yadda ya ga annabi rashin tsoron manzo sallam yace wallahi mun kasance da gumurzu yi gumurzu wallahi a bayan ɓuya ya ce yace zaka samu sadauki wanda ya amsa sunansa na sadauki amma yana ɓuya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa inna shuja'a minna Lallabi الذي يحالي به يعني رسول ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata aya ce cikin kafuwa da tabbatuwa da sadaukantaka da jarumta da kutsawa cikin hadari a dukkanin wani matsayi kamar yadda muka gashi a wannan yaƙi ya kafu idda kasan kafaffun duwatsu har ta yadda ma ya ba da kyakkyawan misali waɗanda suka karaya cikin mabiyarsa suka dawo suka koyi da shi daga nan ne sai lissafin yaƙin sai ya juya da a farkon lamari an karaya sai ya koma nasara waɗannan tsirarin da suka fara farin ciki cikin ƙuraishawa sai farin cikinsu ya koma bakin ciki waɗanda akwai ragowar datti-dattin shirka a cikin tunaninsu da ƙiyayya da jin haushi da hassada a cikin zukatunsu, don haka ba su samu cin nasarar huce haushinsu ba da suke so su yi ga manzan Allah su sallam da kuma al'ummar musulmi domin ɗaya daga cikinsu har da ya ga yanayin musulmai suna ja da baya a farkon lamari har yana cewa kada ku saurara musu har sai kun tike da su da gefen teku tunda akwai al-bahrul ahmar rajsi da tayammu ya shigo a cikin madina dan haka wai yana cewa kurara ka su kuje can har sai sun sun kun kun dangane da su da teku yadda za su fada cikin ta a ɗaya kuma yana cewa to daga yau da ya tsafi ya lalace ya tsari Allah ta'ala ya mai da kaidinsu a kansu da mummunan tanadinsu da mummunan nufinsu jin haushinsu ya ƙare a kansu ya koma ƙafan zuciyarsu ya ce ire-iren waɗannan su ne za ka ga a farko-farkon mutane su suka fi gaggawa da garajen tambayar abu da roƙon abin duniya sun fi kowa son duniya in aka zo za a raba ganima amma kuma yayin da aka yi firgici sai ka neme su ka rasa ga tsabar tsoro ga kuma tsabar kwaɗayi to shi ne malam ya jimlace maka dalilan da suka janyo a farkon lamari aka samu karaya aka samu koma baya sababi na farko ya ce a zagaye na farko na yakin an samu karaya saboda dalilai da dama daga ciki jiji da kai ɗan kaɗan ya ɗansu a zukatan wasu musulman da suka ga cewa suna da tarin adadi shi ya sa ɗaya daga cikinsu ma ya ce dai yawa ne ke ba da nasara yau ko ba mu da shi wannan sai ya zanto jarrabawa gare shi sai ya keka tsakanin aka jarraba har da manzon Allah sallallahu na biyu akwai matasa 'yan gaba dai-gaba dai da suka ji an ce za a je yaki suka fito ko makami babu a hannu ba wani abu ne ke tattare da kuma kawai femi dokin mazallau suna ganin cewa kawai wannan dokin ma ya ba a zuwa fagen fama kuma sai da kayan aiki kamar da ba a zuwa gona sai da kayan aiki yake adadin mushrikai dalili na uku suna da yawa kai hayya ka adadin ma musulmi dalili na hudu malik dan au shugaban mushrikai din ya rigayi musulmai zuwa inda za a fafata ta shine kunai kowa ya dauki position sun bubuya, a inda ma ba a yi tsammani ba don haka sai suka shammaki musulmi suka dinga musu ruwan kibiyoyi suka afka musu ba tare da sun yi aure dalili na biyar abokan gaba sun shirya dukkanin shiri sun yi tanadi dukkanin tanadi domin sun kara musulmi sun zo a cikin yanayi na sahu mafi kyawun sahu ta yadda suka jera sahun wanda suke mahaya doki a gaba sannan sai sahun kuma mayaka wanda suke a kan digadigansu sannan sai mata a baya sannan sai dabbobi a bayan mata da kuma ragowar dukiyar da suka fito da dalili na ƙarshe a cikin ɓangaren musulmi an samu masu raunin imani wanda fa a makka suka musulunta don haka ba su kwankwaɗi wannan tarbiyyar wadda wasunsu tun daga musuluncin makka fa ake musu wannan tarbiyyar wasu kuma a'a tun da aka zo madina suke suka kwankwaɗi wannan tarbiyyar kaga ba za ka haɗa wanda ya samu wannan tarbiyyar ba tsawon shekaru da wanda magana take ta ne 'yan kwanaki ko magana take ta 'yan watanni ina muke karantawa na don haka waɗannan da suka ga bala'i sai suka gudu waɗanda da su ne a gaba sai suka koma wanda su ne a gaba sai suka koma su ne a baya kuma an zo ana neman su wannan sai ya haifar da karaya abu na biyu malam yake daga cikin abubuwan da ya taimaka amma daga baya aka samu nasara abubuwa ne da dama abu na farko manzo sallallahu alaihi wasallam bai gudu bai je ko ina ba wannan sai ya sa su ma ragowar mabiyansa har waɗanda suka karai sai suka dawo kuma suka samu ƙarfin gwiwa suka karɓa kiran shugabansu haka ake so dama ko da yaushe shugaba zamto shi ne mafi kyawun misali dalili na biyu sadaukantaka da jarumta da shugabansu ya nuna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba kawai ya tsaya bane ya ki guduwa a'a kokari yake ma ya kutsa cikin abokan gaba akan abin hawansa gashi har al-Abbas yana kokarin ya rike linzamin ta ma kada ta shiga dalili na uku ‘yan tsirari daga cikin musulmi su ma sun kafu ba su gudu ba don haka wannan sai ya ba da dama ragowar ma suka dawo wanda da kowa ya gudu shi kenan dalili na hudu gaggawar amsa kiran da wanda suka gudu suka yadda suka dawo fagen fama wannan ya taimaka dalili na biyar su ɓangaren abokan gaba su ma sai suka fada cikin wani kuskure na aikin soja ba su ci gaba da harakar musulmi ba a farkon lamari sun rarake su dama ai mataki na rauni ko da a aikin soja ne ba a so ka tsaya a mataki na tara kai a'a ana so ka tsaya ne a mataki na kai hari ma'ana idan har ka tsaya kana tara kanka to wannan yana nuna kana cikin rauni ba za ka bushe ba yayin da tun kana iya karewa ƙarshe za ka zo iya wani harin za ka iya karewa ƙarshe za ka zo za ka karaya kowa zai gudu za ka ƙoƙarin ceton rai ka tsira da amma mataki da ke nuna ƙarfi shine idan ko a'a bayan ka iya kara kanka kuma ƙoƙari kake kai hari ƙoƙari kake kararake abokin gaba to mushrikai ba su iya ci gaba da kai wannan raraka ba da koran musulmai domin ne sojojin musulunci sun kafu sun tsaya wannan sai ya ba wa sojojin musulmai dama suka ƙara numfasawa suka ƙara yunkurowa suka dawo fagen fama yaƙi ya dawo sabo amma duka wannan fa bisa tasirin ƙin guduwar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. daga cikin abin da ya tasiri wurin samun nasara wannan tsakon kwani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗiba ya jefa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya jefa ah, ya jefa tsakonkwani ya jefa fuskokin kafirai sannan kuma ya yi kyakkyawan fata ya ce sun gama karyewa na rantsu da ubangijin muhammad sallallahu alaihi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi tanyo da agaji da taimako daga Allah mai mabuwayi maɗaukaki. domin ya kasance yana ta nacin addu'a yana yi mugunyar addu'a ga abokan gaba dalili na gaba wanda ya taimaka shi ne Allah ta'ala ya saukar da mala'iku da su aka haɗu aka yi wannan yaƙi kamar yadda al’ur'an ya tabbatar da haɗuwa da mala'iku da yin wannan yaƙi a suratul tauba aya ta 26 inda yake sannan ya azabtar da waɗanda suka kafirce wannan shi ne sakayyar kafirai Su dangane da ganimar da aka samu a hunai lallai manzo sallallahu alaihi ya yi gaskiya cikin labarin da ya bayar dama shi ne gaskiya ne abin gaskatawa domin ya ba wa sahabbansa labari lokacin da suka taho ga hunai yayin da wani mutum ya ce ya ga rundunar hawazin tare da matayensu da dukiyoyinsu sun fito da mamakuwar dukiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi yace ai duka wannan ganima ce ga musulmi ranar gobe in Allah ta'ala ya yarda lokaci yayi to ina ganin sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu